a wannan majalisun muke karatu littafin ahalari wannan shine karatu na shidda bayan mun daɗe mun yi wajen sati uku ko abin da ya yi kama da hakan ba mu yi karatu ba kamar da muke faɗi wannan karatun mun ƙirƙire shi ne domin kafa ta facebook da kuma wani abu da ya kama da shi na social media amma ba ya hana wata rankila ya shiga cikin talabijin ko gidan rediyo ko wani abu da ya kama da haka kuma mun ƙirƙire shi ne muna yi ranar kulli da talata radda uzuri ya samu sai a daddaka na baya da cikin karatun da muke na a faru daga tushe ba wanda yake buƙatar kulawa kamar ahalar misali ba a cewa abu yana da wahala amma dai shi ya fi buƙatar ƙarin attention da ƙarin kulawa da ƙarin ba da hankali don haka da karatun ya samu satin da karatun bai samu ba sai a koma na baya a koma saurarawa domin a daddaka mu dai fatan mu shine ya kasance an fahimta kuma an bauta ma Allah akan basira an kafota bauta ma Allah akan hujja sannan ƙoƙarin da muke iya yi wanda radda muke da dama mu yi wanda mu da dama kuma muna fatar sai a yi uzuri a karatu na biyar mun tsaya wanka mun faɗi farillan wanka da sunnonin wanka da musabban wanka nan muka tsaya yau za mu tashi fasali wanda zai muna magana game da wanda ke da janaba abubuwan da baya halatta ya yi malake faslun fasali la yahillu lil junubi dukhulul masjidi ba ya halatta ga mai janaba ya shiga masallaci mai janaba ba ya shiga masallaci wannan muna yi ne akan fikihun malikiya kuma in kana da aƙida ta ahalus sunna aqidar ka a babin Allah da sunayen shi da siffofin shi da manzanni da tashin kiyama da mala'iku ƙida ce ta ahalus sunna wanda ke ita ce aqidar sa annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce aqidar sahabbai ita ce aƙida imamu malik imamu shafi imamu ahmad bin hambal ita ce aƙida ta eh, ta eh, ta inganta daga abu hanifa ita ce aƙida ta manyan malamai to kowace mazhaba kake tafi kihu baya cutar da kai kowace mazhaba kake tafi kihu baya cutar da kai in dai aƙida ka aƙida ahlus sunna ce dada aƙidan fiqhu da kai amfani da shi na mazhaban malikiya ne ko mazhabar hanafiya ne ko mazhabar shafi'iya ne ko mazhabar hanabila ne ko mazhabar zahiriya ne ko mazhabar ahlul hadisi ne ko ta kalidin wasu malamai kai wanda sun shahara da ilmin fiqh kamar kawai kai da suka zo daga baya kamar kai ta kalidin imamu nawawi kai gaba daya a fahimta ta fiqh ko ta kalidin ibnu taymiya kai gaba daya ko ta kalidin ibnu qayyim kai gaba daya ko ta kalidin ibnu hajar kai gaba daya ko ta ne ta yi gaba daya ko mutanen da suka zo daga baya bayan nan fahimtar ka tafi ka tafi akan fahimtar bimbaz ne akan fatoyin bimbaz ka gina addinin ka ko akan fatoyin Sheikh Nasiruddin Albani ko akan fatoyin Muhammad bin Salim ufemin ko akan fatoyin wani jigo wani kusan malami la ya doroka indiya aqidar ka aqida ce ta ahlus sunna kana itikadin abin da ya tabbata cikin Qur'ani game da Allah da hadisai ingantattu game da Allah game da rububiya. game da uluhiyya game da asma'u wa sifat tana kudurtawa game da manzanni game da ranar lahira game da a wannan fikihu fikihu na fahimta na ibada akwai sabanin malamai akwai fahimta wadda wanda ke tafiya akan mazhab Imam Malik suka yi fahimta wadda ke tafiya akan mazhab Imam Shafi'i suka yi wato ka samu dukkanin su wasu zo daga baya ma sun fita daga wannan fahimta akwai fahimtar mazhabar Zahiriya akwai mazhabar Ahlul Hadith mazhabobi sun kai 85 wanda aka sani aka rawaitowa in aqida ka aqida ahlus sunnati wal jamaa wajen fiqhu wa'annan abubuwan da ijtihadi ne zai yi wata gaskiya yadda malakiya ta faɗi ta daidai ne zai yi ma abin da kake fahimta shine gaskiyan ba shine gaskiyan ba zai yi kai kana da wannan ka ijtihadi da ka buga akan wani hadisi da su kuma wani ya buga nashi ijtihadi akan wani hadisi ba dole bane daidai ta kasance gare ka ko ta kasance gare shi duk da cewa kauli rajihi shima. fahimta ne sentiment ya ce malamai sun yi saɓani malikiya sun tafi akan kaza shafi'iya sun tafi akan kaza amma ƙauli mafi inganci duk wanda ya ce ƙauli mafi inganci inda kake in ka ce ƙauli mafi inganci shine ƙaulin malikiya ai dama ai shine mafi inganci inda malikiya kafin kai ba kai ka gani mafi inganci ne ba yanzu amma inda shafi'iya su san ba su yadda cewa ne ƙauli mafi inganci ba in ka ce ƙauli mafi inganci shine ƙaulin shafi'iya eh dama shi ne tun kafin ka faɗi su shafi iyan iyansu inda suke shi ne ƙauli mafi inganci don suka gina shi malikiya san ba su yadda cewa wannan shi ne mafi inganci wato matsala ce ta ishtihadi duk abin da shafi kihu matsala ce ta ishtihadi insha Allah in aqida ka tana akan aqida ahlus sunna ka abin da duk suka yi ijma'i wa'annan wajen aqida wajen sunayen Allah da siffofin Allah duk sun ijma'i Allah ɗaya ne shi kaɗai cincinta a bauta ma duk sun ijma'i tabbatar ma Allah sunayen shi da tabbatar ma Allah siffofin shi duk sun ijma'i akan Qur'ani magana Allah ce ba halitta Allah ba ce duk sun yi ijma'i akan Allah yana ji yana gani yana magana Allah yana duk siffofin da ya tabbatar ma kai ne cikin Qur'ani da sunayen da tabbatar ma kai ne da wanda annabi ya tabbatar mai hadisi ingantattu duk sun yi ijma'i akan ranar lahira akwai ta duk sun yi ijma'i akan azabar kabari akwai ta duk sun yi ijma'i akan cewa akwai wuta akwai aljanna duk sun ijima don ka samu bambanci akan matsalar fiqh ba matsala bane wasu su kamar malikiya suna ganin cewa da duk mazhabobin guda hudu mai janaba baya shiga masallaci wani yana ganin a ah, babu dalili mai janaba yana iya shiga masallaci duk wannan karaman matsala ce wannan ana cewa mai fiqhul asgar fiqhu ne mai arani wanda yake zai yiwu su ne da gaskiya wanda zai zo ya ce ha ah, kaza kaza imamu shaukani ya ce kaza ya faɗi dalili kaza zai imamu shaukani shine daidai kuma zai yi ba dole bane don imamu shaukani ya dogara ga hadisi kaza zan shine daidai zai yi hadisi da suka dogara gare shi ya fi karfi zai yi fahimta baɗin su shi ya fi na imamu shaukani wannan matsala na ijtihadi don haka lokacin da muke karatu a faru daga tushe muka ce a faru daga tushe ne mu za mu yi shi yadda yake a cikin wannan littafan idan kan ji ina fatawa gaba an tambaye ina fatawa da wani hadisi da ya saba mai ahalari wannan karamin matsala ce abu ne wanda yake eh, hadisi na gani wanda ya inganta ko wani kauli na gani da wata mazhaba wanda ya fi burgewa kai baka kai can ba ni ma a lokacin da ni faro a halarin shi kaɗai ne sani da abin da a ciki zaka in mun gama a halari ya kasance kai nan ka tsaya kuma zaka bauta ma Allah da abin da a cikin halari daidai kake in ka ce ba zaka bauta ma Allah da abin da a cikin halari ba zaka kara gaba ka kara nima daidai kake yafi babu aula zaka duk abin da muka faɗi cikin halarin nan ka ji wani malami yana fatawa da hadisi ingantacce wanda ya saba mai to ka bi wancan fatawar da malamin ke yi da hadisi ingantacce in baka ji wani malami na fatawa da hadisi ingantacce ba ka riƙe wannan ya fi yi fatawa akan jahilci wannan shi daidai ne wancan hadisin ma da ka ji ana fatawa da shi daidai ne wancan hadisi ana fatawa da shi ne akan wata mazhaba wannan kuma dama ba hujjoji a kira ba shi ma nan nashi hadisai wannan fahimtar don haka abin da nake gaya maka duk abin da ya zo cikin ahalari haka za mu karanta shi kuma insha Allahu daidai ne in ka ji wani malami yana fatawa da hadisi ingantacce ta saba ma abin da cikin halari to ka aje wannan abin da muka faɗi ka riƙa wannan fatawar ta hadisi ingantacce in baka ji ba ka yi amfani da wannan wannan daidai ne wannan shi yana da hadisai yana da hadisai ingantattu abu ne wanda yana ɗauka ai saɓani daga shi mai halar ya ce wala ya illul junubi dukhulul masjidi baya halatta ga mai janaba ya shiga masallaci sannan in malamai suka yi saɓani irin wannan wasu suka ce baya halatta a yi kaza wasu suka ce yana halatta a ya fita kiyaye imanin kada ka yi yanzu shi mai ahalari a mazaban malikiya ba mai jaraba bai shiga masallaci amma akwai masu ganin babu dalili amma babu mai ganin cewa in wanda bai shiga masallaci ba yana da janaba zai samu zunubi yanzu in ka shiga masallaci kana da janaba ka yi sadu da matarka ka yi mafalki mani ya fito ma sai ka tashi ka shiga masallaci mai ahalar yana ganin zaka samu zunubi malaman malikiya suna ganin zaka samu zunubi akwai malaman da ke ganin a ah, babu matsala kana iya shiga baka samu zunubi to amma in ka ki shiga babu malamin da ke ganin laihinka kaga wannan ya ce ma ahwal da an ce maka babu kyawu a wata maza ba. in ka shiga yanzu kana sabani yanzu in ka shiga masallaci kana janaba duk duniya duk dalilin da aka babu mai karkare akwai sabani a kanka wasu malamai suna ganin ka samu zunubi wasu malamai suna ganin baka samu zunubi ba to amma in ka ki shiga duk duniya babu malamin da ka ganin kayi laifi a ce mai janaba ga ya ki shiga masallaci sai a ce ai haramun ne mai janaba dole in kana da janaba ka tashi ka shiga masallaci kafin ka yi wankan janaba babu mai cewa hakan nan saboda haka wannan abin daidai ne sai dai a samu wani kila ya zo da hujja ce, duk abin da kafa yana ganin yana da wani wani wani dalili da ya fi wannan zama daidai kawai ba gani ya kai wannan kuskure ba ne a'a shi na ganin yana da wani dalili da ya fi wannan zama daidai to in ka gamsu da dalilin matsalolin fikihu ba matsala tana iya biya amma dai kafin sannan ga abin da mai ahlar ya ce kuma shi daidai ne kuma ya da dalilai da hujjoji la hillu lil junubi dukhulul masjidi baya halatta ga mai janaba ya shiga masallaci wala qira'atul qur'ani baya halatta ga mai janaba ya karanta alqur'ani illa ayata sai aya ɗaya wa nahwiha ko abin da ya kama da aya ɗaya litta'awwizi domin neman tsari aka yi mutum yana buƙatar karanta ayatul kursi ya zo kwanta yana janaba yana bukatar karanta ayatul kursi don neman tsari yana halatta ya karanta Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ko kuma wani abu da ya kama da aya kamar sura karama kenan kamar yana bukatar karanta kila qul huwallahu ahad qul a'udhu bil falaq ko addu'a wacce inganta daga annabi sallallahu alaihi duk wani abubuwan masu tsarki ne karanta addu'a kana da tsarki kana da alwala yafi yafi abinda mutane da yawa ke sake kenan kai ba karanta alwala ko hadisi za ka karanta ni imam suyudi ke cewa cikin alfiya walil hadisi ghusl wa tatayyub in za a karanta hadisi sai an yi wanka an sa turare su magabata zai yi imam shaukani ko wani ko shaul islam ibnu taymiya ko ibn Azam a zahiri su ce ba dole bane karanta qur'ani ba dole bane sai an karanta qur'ani sai ana da tsarki ake karanta qur'ani amma su ba su karanta sai suna da tsarki sai sun san yafi mazu Allah kalla ka karanta Qur'ani wani zai ce maka ha shi da hujja karanta Qur'ani nil babu abin da ke kange shi daga ambaton Allah eh, ko yana janaba yana ambaton Allah don haka ana karanta Qur'ani ko akwai janaba wanda ya ce ka ka tabbaci don Allah wani ya fi, da karanta Qur'ani da tsarki da karanta Qur'ani da janaba wani ya fi, duk kowa ya fi yadda ce karanta Qur'ani da tsarki ya fi, yafi zaka biya wa'annan abubuwan daidai ne sannan ka samu wani dalili da yake sabana naka ba roshewa ake ba wa'annan abubuwan suke ta akan ladabi da tarbiyya za ka sai ka ce eh akwai kaulin da ke nuna yana halatta ga dalilin kaulin da yake halatta wannan wannan makbul wannan kowa yana karɓar shi kuma yana fahimta jumudi cewa sai ba wani ko fahimtar wani ba dole ne to amma kuma abubuwa ya kamata a sa ladabi a sa fahimta don haka yanzu mai halar ya ce mana baya halatta mai janaba ya shiga masallaci baya halatta mai janaba ya karatun ƙur'ani inda duk mallaman duniya in ka yi shiga masallaci kana da tsarki in ka yi karatun ƙur'ani kana da tsarki kafi lada kafi lada kafi zama daidai kafi fita saɓani babu saɓanin kowa in kuma ka yi da su akwai saɓani ko da kana ganin ƙauli kaza shi yafi inganci wanda kuma ishtihadi ne naka ya kai ganin ƙauli kaza shi yafi inganci ɗayin mala ce wala ya juzu liman la ya alal ma'il baridi Ah, baya halatta ga wanda baya iya amfani da ruwan sanyi an ya ce ya zaujatahu ya sadu da iyali ne hatta yu'iddal alata har sai yayi tanadin ruwan zafi don haka wanda yake da mata ta yake son yin jima'i ya san yin jima'i sai yayi wanka kuma shi ruwan sanyi gare bai ya samu jikin ruwan sanyi to wannan jima'in haramun ne sai ya tanadin ruwan zafi sai ya ce to bai in kunna ruwan zafi yanzu akwai ruwan zafi ko kuma na san zan iya kunna ruwan zafi bayan an gama na san zan iya kunna ruwan zafi akwai inda ba a ɗauki wuta da haka ya sa hita akwai inda ya san ya san kawai a hitar toilet ne tana da ruwan zafi ko kuma ko ma ba haka ba zai iya kunna gas zai iya kunna risho zai iya kunna murhu ya aza ruwa akwai ashana akwai kananzir akwai itacen da za a kunna akwai akwai akwai akwai risho akwai gas kuka akwai su a hita to babu matsala wannan kar yana iya yi amma dai ya san babu ruwan zafi ya san zai tashi Sallah, asuba ba zai samu Sallah asuba ba kenan cikin jam'i bai samu cikin lokaci ba da gangan yayi to ya halatta sai malam ya ce illa an yahtalima sai in mafalki yayi fala shay alaihi babu komai gaishe saboda me saboda mafalki ba kai ka mallaka ta ba ka'idan musulunci rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta wal ladina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi Allah baya aza mana abin da bamu da iko la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha don haka mafalki ba kai ka sa kai mafalki ba baka iya mallakan mafalki baka iya mallaka ga abin da za ka yi mafalki amma kaga zo ma iyalanka kai kana iya hana kanka amma mafalki baka iya hana kanka don haka baka iya halatta ka zo ma iyalanka muddin baka tana da ruwan zahi ba in ka san baka yi amfani da ruwan sanyi amma in mafalki kai kawai ko da kawai yi sallah asuba mafalki kai ba laifin ka bane baka da ruwan zafi baka san zaka mafalki ba sai malam mai ahlar ya ce babu komai gare ka to mun gama abin da ya shafi wanka a wannan babin mun faɗi da ake wanka mun faɗi farillai ne mun faɗi sunnoni mun faɗi musabai ne yanzu ga abubuwan da baya halatta ga wanda baya wanda bai yi wankan janaba ba yayi mai janaba shiga masallaci karatun qur'ani sai aya ɗaya don neman tsari ko abin da ya kama da ita sannan baya halatta gare shi ya ya shiga baya halatta gare shi mutum ya zo mata ta muddin bai tanadin ruwan zafi ba sai ya mafalki ya babu komi gare shi can bayan akwai wasu abubuwa da ya faɗi wanda bai faɗe su nan ba saboda yana magana alwala ne wanda bai da alwala yana iya waɗannan abubuwan da aka faɗi misali ya ce baya halatta mutum ya tafi ƙur'ani wanda aka ce baya halatta tafi ƙur'ani bai da alwala mai janaba min babu aula akwai wani abu da malamai ke ce babu aula for surety ake ce mai for surety argument ake ce mai shine cewa in an ce maka an ce duk wanda baya da naira dubu kada ya shigo nan to wanda bai da naira ɗari sai a ce min babu aula an hana mai ɗari tara shigowa bale mai naira wanda mai naira casa'in so shi ake ce ma babu aula ake ce mai wannan abu ne wanda na filosofi ne babu aula priority argument cewa an hana wani kaza in an ce babu shugaban kasar da ya isa ya shiga wannan wurin to in gwamna ya zo sai ce kai gwamna na magana shugaban kasa ba ya shigo a ina kai an ce babu lokacin gwamnan ciyaman inda za a bari ya shigo sai kansila ya zo a cikin kuma kansila ku a suwa shine shine kai babu aula kai ka yafi a hana kamar akan wancan don haka sai ne ahalar can wajen alwala sai ce baya halatta a tabi allon qur'ani baya halatta a tabi qur'ani sai da alwala nan wajen mai janaba bai kawo ma ba to wanda bai da alwala ɗai bai da janaba aka hana shi taɓa bale kai ya kamata ka yi amfani ka gane kai ma mai janaba tunda duk mai janaba bai da alwala na kai ma baka taɓa ƙur'ani baka taɓa allon ƙur'ani baka ɗawafi da sauransu sai ce fasalin fit tayammum fasali da zai muna bayani game da taimama yanzu taimama sai ka saurara ka jiya ya ake taimama sai mala ya ce wa ya tayammamul musafiru fi gairi ma'asiya mai matafiyi da ba tafiyar sabon Allah ba yana yin kasaru yana yin taimama taimama ko kasaru haka ne taimama shine in baka samu ruwa ba an yi maka rangome kai taimama karki na kasa to amma wa kai matafi saboda a da tafiya babu ruwa yana da wahala ɗauke ruwa yanzu ga tafiya cikin mota za a tsaya akwai bohol ga hanya akwai rijiya ga hanya akwai randa a hanya duk da babu wa'in yana cikin ni'imomin Allah yanzu mutane suna cikin yalwa da ni'ima kullum butulce ma Allah suka yi kullum cewa suka yi wahala yanzu ta da kama ka cikin abuja baka taba ganin mai tafiya abuja kasa ba a da ku daga wuce abuja ma daga sham zuwa misira kasa ake tafiya daga ina zuwa kasa amma yanzu allah kalla za ka samu irin tirelan nan buɗaɗɗa ka shiga kuma in ka shiga ana tsaya wani waje ku ci abinci ku sha ruwa gwagwadon ruwan da kaka iya sha a buɗe hunhu ka sha ruwa hunhu annabi sassan da ya yi aure da aka zo za a yi walima ruwan sama aka sha da su kwanta ƙasa ruwan hunhu ai manyan ruwa ne ai banyan ruwa ne to wani ma zai sha fiye wata ma ba ruwan ba ruwan sachet wani ma ruwan kwalba yake sha wata an ci gaba akwai yalwa akwai ni'ima Kullum haka ne ka faɗi ni ban taɓa yadda a ce ana cikin wahala ba duk mai sauraron karatun nan wallahi mawadaci ne duk wanda ya kasance yana da hawaya da yake saurare sahabbai waya a tambayi annabi yana halitta a yi sallar tufafi ɗaya abin da ke ɗaya kamar wando faɗai ba da idan sa wake da tufafi biyu cikin ku ai ba dukkanin kuke da tufafi guda biyu ba yau ka gada min wanne ne bai da tufafi guda biyu kowa na da riga da wando tashe ka fi sahabbai zama wadace da kawai abin da yasa kake ganin ko da shi kana cikin wahala domin kana son duniya ne duniya kake so da yawa ka manta da lahira su kuma lahira suke tunani da haka cikin su annabi ke cin da tufafi biyu an ce ba a sallah tufafi daya yanci ba a sallah da wando tuwa da riga da wando yanci ba a sallah da riga ɗaya sai da wando to cin kuma da riga da masu riga da wando ƙidayayyu ne wasu kuma fi yawa zane ɗaya gare su zane guda su ne suke lagawa su saka amma saboda akwai yalwa wani ruwan famfo yake sha su sa ba su samu irin shan ruwan famfo ba rijiya ɗaya ne bi iri ba a jefa kazanta ciki a jefa kyallin haila ciki kuma ta ke ɗiwa ta ka sha aka dafa abinci da sauransu amma yau wani na iya shan ruwan rijiya wanda yake wankaki ruwan rijiya lafiya da rijiyar da yake shan ruwa ba a jefa kayan haila ciki ta ce ka ji ɗan gata amma shi ke kuka ka samu ruwan rijiya wani ma ya wuce rijiya ruwan bohol wani ma ruwan famfo yake sha kai wani ruwan ta yake sha wani ruwan gora yake sha duk Allah zai tambaye mu manya manyan ni'imomi ne wayanda su na gaba ba su samu ba sahabban manzon Allah ba su samu ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu ba kuma sun fi mu daraja sun fi mu dokaka zaka ce malam ce. matafi yana yin taimama saboda me yace matafi saboda da in zaka tafiya daga nan zuwa Kano daga nan sai ka ɗauki ruwanka yanzu kai ɗan gata kake kana samun famfo a hanya kana samun rijiya a hanya kana samun bohol a hanya kana samun sachet wata ana biyo ka har cikin mota a motan kasuwa kake in motan kake ana cewa a sai fiye wata ana mai sanyi ma zaka samu ana sayin ruwan gora za ka yanzu baka buƙatar wannan amma shi matafiyi yana buƙatar a can da sai ya ɗauki ruwa to saboda ɗaukar ruwa ruwa nauyi ke da su ko a ka ɗauki galan ɗaya zaka je Kano an baka wahala in daga Sokoto zaka je Kano ka ɗauki galan ɗaya kafin ka kai guso ka shanye shi <laughs> kana buƙatar sai in 50 liters zaka ɗauka 50 liters sai zaka ɗauka kaga akwai wahala da yawa zaka ala kulli halin muna cikin ni'ima mai yawa tun da Allah ya yi duniya ba a taɓa zama cikin ni'ima ba kamar wannan lokacin akwai kuɗi hannun mutane akwai jin daɗi akwai yalwa kaga wani mutum da tufafi kala biyu set biyu wani yana da set uku wani yana da waya salula yana waya amma ce wallahi cikin wahala ake makaryacin banza wallahi ƙarya kake wallahi ana cikin ni'ima kuma sai Allah ya tambaye mu wallahi tallahi sai Allah ya tambaye mu waya kana buga ma wani yana Kano kana buga ma wani yana Maiduguri amma wai cikin wahala ake saboda kame saboda ka zo zaman duniya ne tufafi kala uku fake ga wani yana da shadda bulu yana da fara yana da green duk shi kadai ya aje wani ma yana da kala biyar wani da kala goma amma yana cewa wai ana cikin wahala takalmi wannan nasawa cikin sabai ba kowa ke da takalmi ba kansu ke tafiya babu takalmi wasu amma wannan takalmi kala biyu yana da slippers kuma yana da wani wani kala daya ya kai naira ɗari takwas ya kai naira dubu amma kuka yake yi in ka tambaye ibada ta yi, kiyamun laili nawa ya kai saboda shi ba lahira yake tanaji ba duniya dai ta yi wahala ina ganin ba a samu da yawa ba to mai tafiya tafiyar da ba ta sabon Allah ba yana yin taimama tafiyar sabon Allah fa baya yi ko kasar ma in za mu zo kasar shi ma haka ne misali yanzu tafiyar da ba ta sabon Allah ba tafiyar neman ilimi tafiyar bauta ma Allah mutum ne ta zuwa makka haikin hajji kaga zai kasar saboda ne saboda tafiyar bauta ma Allah ne mutum ne ta zuwa makaranta ya je makarantar addini daga Sokoto zuwa Kano zuwa Maiduguri zai kasar yana hanyar zuwa zai je wajen wa'azi zai kasar kai mutum ne zai je wajen nema abinci kasuwanci fatauci daga sokoto zai je kano ya ɗauki kaya zai je bauta ma Allah ne kaga sai aka yi mai sauki dama ƙasar da taimama da a hudu musulunci sauki gare gare ka a biyu a zai je noma ne shi ma aikin bautar Allah ne abinci zai nema kai zai je makarantar boko ne shi ma abinci ya je nema to amma mai sabon Allah fa eh ƙasar mutum ya je wajen kidnapping ko da ya ji a shi tafiyar da ya ta kidnafin ta kai ta kasar ce kasar ba ce a musulunci sauƙi ga musulunci ta so kai ka ji ka ji wajen kidnafin ba za ka yi kasar ba ba za ka yi taimama ba in ba ka samu ruwa ba wato ana so a dayyaka maka ne a wahal da kai tunda samu Allah ka tafi wajen sata ka je wata kuka yi appointment da ita za ka je inda ta Ka kaga wajen wajen harkar banza sai a ce a musulunci da sun kai ka ji kai kasarunka musulunci akwai masu wannan ra'ayin amma dai mazhabobi guda hudu duka suna akan cewa sai tafiya ta bauta Allah sai tafiya ta wadda ba ta sabon Allah ba ko ta duniya ce zaka je sada zumunta zaka je ganin abokinka zaka je maganin gari kawai yana halatta qul siru fil ardi yana halatta kai kasar yana halatta kai taimama amma sabon Allah zaka je kidnapping ba cewa ai musulunci ya ga tausan ka kidnapper kai ma ka zo kai kasar kai ma ka zo kai taimama ba ai zaka je sata kace ka yanka aljihu daga Kano zan je Lagos an fi samun kayan sata ko za ka je ɗauko kayan maye enugu za ka je ɗauko kayan abia za ka je ɗauko kayan maye kayan shaye-shaye sai a ce a musulunci to san kai ka gani kai ƙasa da ka yi taimama a'a mai ahalar ya ce wa ya taimama musafiru fi gairi ma'asiyatin matafi yana taimama inda ba tafiyar sabon Allah ba ne wal maridu haka mara lafiya yana yi lifari zatin ga sallar farilla a nafilatin ko sallar nafila wa yatayammamu al-hadiru sahih mazauni gida sabanin mai tafiya as-sahih mai lafiya sabanin mara lafiya shi ma yana yin taimama lil fara'id ga sallolin farilla idza khafa khuruj waqtiha idan ya ji tsoron fitar lokaci wannan yana cikin tambayoyin da ake ta yawan mutum ne ya waye gari da asuba bai samu ruwan da zai alwala ba ga masallaci ana sallah har za a yi ruku'i zai taimama a'a ba fitar lokaci bane kubcewar jami'i. kubcewar jami'i bai halatta yin taimama ko da kawai gari ka diba ruwa babu ruwa kana ta neman ruwa ga masallaci za a gama sallah eh sai dai a gama ba za ka yi taimama ba ka ɗauki bokiti ka ɗauki jarka ka je nema a rijiya ka je nema a bohol ka jira a buɗe gidan wani a samun ruwa ka yi amma in lokacin sallah zai fita za ka yi kana nan kana ta neman ruwa sai ga rana za ta fito sai ka yi sauyi ka yi taimama in kana zaune gida lafiyar kalau mara lafiya shi yana yi saboda mara lafiya bai iya samu jiki ne ruwa wani yana jin sanyi wani rashin lafiya ce an ce kai ya samu jiki ne ruwa to amma yanzu muna magana wanda ke lafiya kalau yake mazauni gida ne ba tafiya yake ba to duk yadda ya ga za a jam'i zai kuce mai sallar la'asar ce yake so ya samu an nemi ruwa ba an yanci malima ya ce Allahu akbar sami Allahu limana sai dai ka bai su gama jami'in nan sai dai kai kai kadai amma ba za ka yi taimama ba amma ka rana za ta faɗi suka yi taimawa suka yi la'asa. saboda tun da nake mai ruwa har rana za ta faɗi lokacin sallah zai fita lafiya ta lau ina iya taɓa ruwa kuma zaman gida nake amma ban samu ruwan ba za ka in sauki in yi taimama sai in yi sallah wa ce, wala ya taimamul Hadiru sahihi mazauni gida mai lafiya baya taimama li nafilatin da sallar nafila kana zaman ka gida lafiya lokaci ka ce ka bai nafila ban samu ruwa ban yau la kana lafiya kalau kana mazan gida tafi bayan gida ka ɗebar ruwa tafi gidan wani inda ake ɗiban ruwa wala jumu'atin haka ba ya yi ga sallar juma'a inda malikiya yana da manka lafiya lau sallar juma'a sallar juma'a ka san lokacin ta zai yi ka san kamata ya kai tanadda wala janazatin haka ba ya yi ga sallar jana'iza illa idza ta'ayyanat alaihi janazatu sai in janaza ta ayyanu gare shi ne janaza ta ayyanu gare shi an zo za a sallar jana'iza mamacin ya rubuta wasiya wani yayi min sallah an kare mai ruwa baka san buga jama'a sun taru ana jin atar da sallar jana'iza yanzu ta waje gare ka ta ayyana gare ka wasiya yace kai zaka yin sallah zaka sai kai ce mama kai a'a baka da kai dai ka sai da ake sallar jana'iza mutane ga sun taru babu wanda ya shiga ya yi limanci na sallar jana'iza irin wannan sai mutane ba mai iya shiga ba mai iya shiga akwai wanda ko sallar azhar ba ya iya limanci akwai su da yawa akwai su da yawa na bi wani sallah sai a hankali dan koyo wani ce ya ce ya ce i'll give a try ya ce a turai ne yake cewa a ah, sallah azhar limanci limanci da muka ce ba da sallah na gani da dogon gemu sai ce shiga ya ba da sallah da ya shiga ba da sallah yana a ah, yana kamar ya ce zai gwada zai gwada ya gani bai taba ba da sallah ba sai ran nan akwai wanda bai taba sallar jana'iza ba don rayuwa ta bai taba sallar jana'iza ba sai yadda ake yi ba ana iya samun unguwa ɗaya gaba ɗaya babu wanda ya sallar jana'iza mu hausawa mun tashi cikin addini yan gata muci ko laraba ba su yi mu tashi cikin addini ba amma mai ba hausawa ba ɗaya ne akwai wasu kabila ba sun komai na addini ba suna nan suna nan wasu a afirka suke wasu a turai suke wasu a asia suke wasu ba su um, mutane su kai sa addini bancin larabawa an kaɗi ba sai hausawa musamman hausawa sai mutane asia irin su wajajen pakistan afghanistan india bangladesh wai ne da ga afirka ka cike da waje addini kwanci su addinai masu ma suna faɗa addinai addini yana sa a kashe wani inda suke kasan wadanda ba ci gaba ba ana faɗa addinai da wannan addini da wannan addini sai a yi faɗa a ce addini ya ce a kashe addini ya ce a bugi so so so irin sun yi sa amma akwai da ba irin sun nuna sun tashi inda adda addini sun san addini da yawa suna da sutura ta addini mai addini ma akwai wani tufafi da yake sa na daban amma irin nan wajenmu mai addini ya sa hula da malfa da sanda da da sauransu duk dai jin ƙara kima da rumka akwai mutanen da su ba su samu sa'a irin haka ba don haka jana'iza tana iya ayyanuwa kai ɗaya ka sani da ake sallar jana'iza akwai labari da wani malamin mu ya mu a madina tu shekara ta 1999 ya ce muna ko wata mata a wani gari ko ya faɗi sunan garin naman ci ko bai faɗi bace daga america daga us zuwa garin tafiya jirgi na awa takwas ne wani ke ba da labari ya tafi daga us ya shiga jirgi awa takwas zuwa wani gari sai wata mata ta gani ta ce mai daga ina kake yace daga makka ta ce makka ta ce garin bin ta ce eh. ta ce bin duk wata yana aiko mai albashi ne yayi mamaki yace daga saudi arabia zuwa can tafiya awa ashirin yayi daga saudi arabia zuwa us tafiya awa goma sha biyu yace daga us zuwa garin tafiya awa takwas yace amma ta ce bin zana aiko mace kuma ya san bin bai taɓa fita saudiya ba tun rayuwa ta yi sai ta ce ni kaɗai ni iya wankan gawa garin nan duk matan musulmai ta mutu ni kai mata wankan gawa za aka sai yake aiko mai albashi ya yi mamaki ya aka yi habbin ba da samanta yake aka mata albashi da sauransu ala kulli halin duk garin ita kawai musulma ta iya wankan gawa ko yanzu ana samu ko cikin hausa wanda ke kurin addini ya samu unguwa ɗaya in aka yi rasuwa unguwar mamata aka zuwa a kira da allah wankan gawa ana ce jira a yi waye duk gida ɗaya biyu ba su iya wankan gawa to sallar gawa ma tana iya zama a ce duk unguwa an taru an cika duk ba iya ba da ke a samu yana ka a garin hausawa to amma addini ai ba na hausawa ɗaya ba ne kowa ma da kowa ne don haka sai mai halar ya ce ba ya halatta a yi sallar mai mazauni gida mai lafiya ya yi ce mama yi sallar nashila ko sallar juma'a ko sallar jana'iza sai in jana'iza ta ayyanu gare shi ta ba gare shi ta ayyanu gare shi muka ba da misali kamar mutum ya wuta wasiya kai za ka yi mai sallah kamar mutum kuma a zuba samu ra'ar walla ba kamar ke zan kai ka iya sallar jana'izar kai ka iya bada sallah duk wanda ya shiga shirme zai yi to wani yana halarta kai taimama ka yi ko babanka ne ya rasu ba samu raba ga mutane sun shiga za a sallah za a babanka sallah ba da kai ba ai ka ko shi za a iya cewa ta ayyana ta ayyana gare ka sai ma taimama sai ka bi sai yi sallah yace wa fara'idu tayammum minti ne muka yi ya kammala da awaki ko ta ci ko tsaye yace wa fara'idu tayammum farillan taimama anniyatu niyya wa saidu tahiru da bagire mai tsarki haka na farko niyya kun tuna a lokacin karatun mu na innamal a'malu bin niyyat arwayin ce duk babin suke niyya tana shiga kowane babi yanzu alwala farilla ta farko niyya haka in kana son ma ka samu leakage ko ya ce maka me farillan kaza in baka sani Ka ce na farko niyya ka ci ko menene a musulunci an ce maka wani zo mi afarillan alwala ka ce niyya sai ka yi tsayi ba ka san saura ba wani mi afarillan taimama ka ce niyya na farko niyya mi sallah ka ce na farko niyya mi wankan janaba na farko niyya mi hajji na farko niyya mi azumi na farko niyya ko wani babin fito inda ibada ne farilla ta farko shine niyya wata niyya shine ya kasance da gangan kasance taimama ce za ka yi da wani ya zo kawai watsa ma kasa ga fuska da hannu ya wucewa ta baka sai baka yi taimama ba saboda baka da niyyar taimama eh da a aka da kai aka za ka kasa aka za fuskar ka da hannuwa ga goda aka taso hannuwan ka da fuskar ka duk sai burun burun <laughs> baka ce ga ba ruwa da ma na yi taimama a'a baka yi taimama ba sai ka yi biya lokacin da kasar ta samu fuska ba shi ne hannuwan ta samu kasa ta samu hannu ba shi ba ne. sai ka yi niyya sai ka yi niyya ai eh, eh, niyya wa sa'idu tsahir da bagire mai tsarki wata wani zakai ya kasance mai tsarki ne wa masul wajihi da shafar huska wa masul daini ilal kuwaini da shafar hannu zuwa ku'i zuwa wuyan hannu wa darbatul ardil ula da bugun ƙasa na farko walfaru da gaggautawa kamar alwallah abin da a gaggautawa ka buga ƙasa ka shafa fuskarka sai ka tsaka ansa waya kuka yi ta chatting kafin sai yi ka chat sai saura hannuwa ko sannan ka shafa hannu a ana son ya kasance ka jeranta ta yi sauri wa dukulul waqti da shigan lokaci wanda zai taimama sai lokaci ya shiga wattisaluhu bis sala da saduwar taimamar da sallah dole kana gama taimamar ka tashi sallah inda malikiya haka ne wato inda malikiya eh, taimama mubis ce ba rafi ba ce mu be tana halatta maka yi ibada na ɗan lokaci ne ba tana ɗauki hadasin ba ne to haka inda malikiya dole in za ka yin ah, taimama sai lokacin sallah ya shiga don haka baka sallah ah, taimama da ƙarfe goma kuma kana zaman gida ma mi sa kai inda ma kowa mi sa kai taimama ƙarfe goma ai babu ruwa to ka san ko za ka samu ruwa kayan sha biyu da yanzu lokacin sallah ya ko ƙarfe ɗaya don haka inda za ka sallah zahar to sai lokacin ta ya shiga sannan sai ka buga ƙasa sannan suka yi taimama don haka za mu dawo mu sake fassara sai ce wa sa'idu abin da ake nufi da bagire inda ake taimama huwa turabu shine turbaya ƙasa yashi haka in za a taimama ina ake taimama inda ƙasa yashi ne Za ka ɗebo ƙasa ka buga ga ƙasa na ɗai kenan wa ɓugu ko ɓungu tubali watan ɓungu kowa ya san ɓungu wata yana zuba motar yashi sai ka ga wani abu na zuwa kamar duci wani ɓungu wata in aka fashe ginin laka ko aka waye sai ga ungu ko ya san ungu ko tubali bricks za gan shi kamar kamar dutse amma na ƙasa ne to shi ma ana ana tibama da shi wal hajar ko dutse wani dutse ko ya san dutse dutse na dutse ayi wasalju ko kankara kankara ma ana tibama da ita saboda akwai garuruwan da kankara wani magani kankara shi wani kankara abinda ya sani ko abinda ake sa cikin fridge <laughs> ruwa su yi su yi kankara ko gari da ko ina kankara ne in ba ce ya yi a ƙasa ina ne samun ƙasa snow ya an yi snow an an yi snow a kasashen turai sai snow ya yi sati ɗaya kankara ba ta narke ba in ka hidda kankara cikin fridge yanzu kai da kankara kawai bin ka sai a sa ruwa cikin fridge a fisuwa kafin awa ɗaya kankara ta narke saboda yanayin zafin garinmu saboda yanayin zafin garinmu kankara in ka fidda ta cikin fridge awa ɗaya yanzu tana narkewa amma a ƙasashen turai sai a yi ruwan kankara su yi sati guda ba su narke ba sati guda kana ganin kankarar da aka yi ga hanya ta laƙe ga hanya saboda yanayin saboda sanyi shi ma kamar firjin yake wata ka ce lalle lalle mu ma cikin firjin muke yanzu kankarar gaba ta bushe ba sati guda ga ta ta kasa narkewa kankara ga filin hanyar Allah kana takawa kana tafiya a kai a matakin nan cewa sati ɗaya to kai ka san kai kanka cikin firij kake wato sanyin garin ya yi daidai da kamar a cikin firijin yadda ba ta ba ta za ka ana ana taimama a irin wannan wuri saboda ƙasa ƙasa ake samu akwai ba duk duniya ake samun ƙasa ba akwai inda su babu ƙasar don shi an jima zai gaya mana wasu abu ma da ba tsantsara ba ya ce wal da caɓo shi ma caɓo wani waje caɓo ɗaya ne ba kowa fa yake da duniya fa ba waje ɗaya ba ne kakka yi tsammanin kai tsohon kasuwa akwai ƙasa waye akwai ɓungu akwai inda babu waɗannan abubuwan gaba ɗaya akwai inda an baka kwangila a ce ka je ka ɗebo ƙasa an baka wahala gaba ɗaya babu ƙasa irin waga ƙasa dai turɓaya ɗaya wani hawi zalika da abin da ya kama da haka don haka ya gaya muna turɓaya ya gaya muna ɓungu ya gaya muna dutse ya gaya muna ƙanƙara ya gaya muna caɓo da abin da ya kama da haka ya ce wala ya juzu biljissi Ba ya latta da siminti wanda aka dafa haka siminti shi masu ne ƙasa ne lime ne an dafa shi an haɗa shi da wasu abubuwa da wasu shabo da wasu waye amma ba a taimama da shi a ce ai siminti ne ba a taimama da shi wal hasiri ko tabarma sau tabarma ƙanƙara sashin ƙasa ne kan yamma tana saukowa sati ɗaya babu da za ka yi ka ɓanɓare ta ayyusu ne sati ɗaya ba a yi ka ɓanɓare shi masu ganin a tv cikin ku da suna gani a ba tabarma duk inda ka ganta shimfiɗa ta aka yi da haka ba a yi sai a cire ta a yi abin da kasanta in aka cire tabarma in kankara ce ƙasa a yi kankara in ɗungu ne a yi in dutse ne a yi in ƙasa ce in turɓaya ce a yi amma dai tabarma shimfiɗa ta aka yi da haka ba a yi yin a kan shin tabarma sai ya ce wal ko katako itace katako ba ya lalata ka yi a kan katako saboda shi katako ba laƙe shi katako jaye shi aka yi duk inda ka gana aza shi aza shi aka yi wal hashishi ko haki ba ya lalata inda haki yake din duk inda ka ga haki akwai inda babu haki sai Allah inda babu haki in ma cabo ne kasan hakin an ci ana yi da cabo shi ka kai nuka ga cabo wani hauhi da abin da ya kama da shi wa rukhisa lil maridi an yi rangwame ga marar lafiya fi ha'il hajari ga gina ko bango na dutse bango ne na dutse sai ya buga hannu ne nan sai ya taimama wa tubi ko bungu illam yajid munawilan gairahu in bai samu mai kawo mai bala la yukallifu na nafsan illa wus'aha in baka samu mai kawo ma baka sai amfani da waɗannan sai kai amfani da gina amma ga mara lafiya sai eh, mu tsaya nan mu kun fasara sai mu tashi wa sunan sunonin taimama mala yace faslun wannan fasli zai mana bayani la yahillu lil junubi dukhulul masjidi baya halatta ga mai janaba ya shiga masallaci wala qira'atul qur'ani baya halatta ga mai janaba ya karatun qur'ani illa al ayata wa nahwiha sai dai aya ɗaya ko abin da ya kama da ita litta'awudi domin neman tsari wa nahwihi da wani abu da ya kama da neman tsari wala ya juzu liman la yaqdiru ala al baridi baya halasta ga wanda baya da iko ga ruwa mai sanyi an ya ce ya hu ya sadu da iyali ne hatta yu'idda al-alata sai yi tanadin ruwan zafi sai yi tanadin abin hashi sai yi tanadin abin da zai wanka da shi na ruwan zafi illa an yahtalima masu in mafalki yayi fala shay alaihi babu komai gare shi mun gama da wannan da haka mai janaba ba ya halatta ya shiga masallaci ba ya halatta ya karatun ƙur'ani sai dai aya don neman tsari mun faɗi cewa mai alwala abin da baya yi da aka ambato can kamar ɗawafin ɗakin Allah shi ma mai janaba ya shiga baya yi kamar taɓa ƙur'ani shi ma mai janaba ya shiga baya yi kamar taɓa allon ƙur'ani shi ma mai janaba ya shiga baya yi wannan shi ake ce ma posurity argument babu aula kenan eh, wanda yake ilmin usul fiqh babu aula waye duk ɗauko shi ne daga duk falsafa ne to irin wannan ne duk akwai shi abinda mutane kamata su fahimta abubuwan da akwai a ilmin usul fiqh duk akwai su a addinai ma akwai su a fahimtoci da yawa duk filosofi ne duk falsafa ne ilmul kalam ne wani bai bukata addini ka'idodi ne aka kafa da hankali wanda yake akwai su addinin mu ya daidai da hankali da don shi aka samu wa'annan ka'idodi irin na usul fiqh da sauransu amma ka'idodi ne wanda kowa ma yana da su irin babi aula for surety kowa ma yana amfani da irin wa'annan irin wa'annan wa'annan abubuwan tsayi eh, sai ce faslun fi tayammum fasalin da zai muna bayani game da taimama wa tayammamul musafiru matafi yana yin taimama fi gari ma'asiyatin tafiyan da ba ta sabon Allah ba wal maribu haka mara lafiya li faridatin ga sallar farilla aw nafilatin ko sallar nafila wa tayammamul hadiru sahihu alhabiru mazauni gida sabanin matafi as-sahihu mai lafiya sabanin mara lafiya wanda yake da shawarar da biyu shi ma yana taimama lil fara'id ga sallar farilla kawai idza khafa khuruj waqtiha in ji tsoron fitan lokaci muka ce akwai bambanci tsakanin kubcewar jam'i da fitan lokaci baya halatta ka shiga sallah ka yi taimama kana lafiya kalau kana iya taɓa ruwa kana mazauni gida ba matafi kake ba matafi ko kana da ruwa yana halatta ka yi taimama yana halatta ka yi taimama ko kana da ruwa in matafi kake saboda me saboda matafi gyandama ce ya alwala da ita ya mutu a hanya to ba irin matafiyin yanzu ba ne yanzu matafi a damun ci in zai tafiya daga nan zuwa kano dole ya riƙa ruwa ne da zai tafiya ya iya ɗaukar galan biyu ɗaya ka tuna fa zai tafiya yana da wasu kayan tafiya yana da kayan abinci yana da dabino yana da waye da yake tafiya da shi to in ya ɗauka ya tafi in ɗauki ruwa ne alwala mutuwa zai yi daga ga ruwa a jiya ya ce mama don shi ya ce ban da mazauni gida wani malamin mu ya ba mu labari ya ce a da a madina kasan alhazai masu tafiya aikin hajji a ƙasa da ruwa suka tafiya fa kaka yi tsammanin aikin mai sauƙi ne ba mai sauƙi ba ne ya ce <laughs> wani mutum ya zo da dabino wani mutumin morocco ya ce malamin mai ba mu labari a madina ya ba mu wani labari ya ce a cikin aji ya ce mutumin maroko ya zo aikin hajji da ya je aikin hajji sai zo da dabino sai ya aji dabino ko da ya je kewa ya dawo an sace dabino kuma dabino nan da shi suke tafiya domin domin abinci ne saudiya yanzu kun ka tafi saudiya yanzu ga shinkafa kaza duk duniya ba inda ya kai varieties na abinci kamar saudiya yanzu ko kasashen turai bai kai ko kasashen da sun fi saudiya ci gaba sosai amma in kana bukatar abinci in ka tafi saudi arabia su kamar wasu wani speciality gare suna dafa abinci abinci mai daɗi ko wani restaurant ka shiga suna da hajji in ka shiga aka akalatar sha'abiya abinci na local abinci ala ya halin malamin mai bamu labari ya ce wani ya shiga ya zo da dabino dan maroko ne sai ya ajiye jiya cewa ko da yanzu an sace dabino da aka sace da binu sai ce wala ku ke da binu da zai zo dokar ruwa sai ajin ruwa na gehe ya tsaye sai ga wanda ya sace da binu ya zo dokar ruwa sai ya kama shi ko gwada aka bincika shi ya sace da shi to ka sauka da irin wahala yadda ake wahala wannan fa'in bai da iyaka gila shekara ɗari ko abin da bai shekara ɗari da suka wuce ba saboda kwata ci da binin kowa inda je ake haji zai je da abincin garin su da ruwa saboda ga hanya babu ruwa babu famfo lokacin ba ci gaba bale wani ruwan kwalba ko ruwan leda ko ruwan waye saboda haka matafi ko yana da ruwa mutum ya tashi daga nan zuwa Kano daga Sokoto zuwa Kano da galan biyu na ruwa yana da kila wani galan na abinci na waye yana da wani galan littattafai a irin da aka diba zadul ma'ad a hanya ibnu qayyim mai rubuta da haka irin mutanen da yana da littattafai da yake so ya karanta kila da qur'ani kace ta yawa da ruwa ne lokacin sallah yake mama zai yi saboda bai saboda bai halarta ya yi amfani da ruwan ya mutu na hanya ba abin nan zaka zai aje ruwa ruwan sha ne Eh, ruwan sha ne don haka in ya je toilet da dutse zai ba zai da ruwa ba annabi ma ya yi haka hadisi na cikin bukhari da muslim da aka dawo daga tabuka aka zo ga hanya ga gyandamar ruwa annabi sassalin ya shiga daji ya yi biya bukata ta yasa dutse ya yi tsarki ga ruwa su ne zai sa ruwa ya yi alwala da ruwa yayi suna da ruwa enough wanda suna isa su yi alwala amma ba su da ruwa wanda zai isa har ai wankin kashi ai wankin fitsari da ruwa ba suna ga hanya daga annabi sallallahu ga damar ruwa ya aje ta gefe sai yi amfani da dutse yi tsarki yi tsarkin dutse bai tsarkin ruwa ba saboda ruwan ba za su isa ba sai zo ya alwala ya shafa a akan hufi yi sallah hadisun mugira ibn shu'uba wanda yana cikin kutubu sittar da sun fi sai haka matafiyi yana taimama ko ga ruwa irin tafiya ta da amma irin tafiya ta yanzu ma ya danganta daga irin comfort wani tafiyar matafi in ka sauka daɗi Eh, kaga baka da irin wannan matsala amma ko yanzu akwai masu irin wannan tafiya akwai yanzu makiyaya yanzu mutane da ke kiwon shanu akwai wanda ke kiwon shanu su to daga burkina faso su biyo su duk kasashen nan na afirka suna biya inda ciyawa take suna kiwo kaga irin su za su iya taimama ko akwai ruwa saboda ba dole bane duk inda suka biya za su samu ruwa don haka suna iya wannan akwai irin su har yanzu akwai masu duk abin da ke gani an wuce kamar yanzu ana shan ruwan kwalba ana shan ruwan sachet akwai wanda har yanzu suna suna rayuwa sai a hankali har yanzu kamar irin rayuwar da da da da da da da ne Allah ya sauwaka tayi sai ce wai taimamul musafiru fi gairi ma'asiyatin mai matafiyi yana taimama tafiyar da ba ta saɓon Allah ba mun faɗi kidnapper in ya tafi wajen kidnapping baya taimama baya ƙasaru wanda zai je Legas sata baya kidnapping baya kasar wanda zai je wajen caca ko ya sha giya ko ya je kawo kwaya baya kasar baya taimama akan kaulin jamhurul ulama sai in ka ji wani ya ce yana yi zai yi kafa wani dalili akwai masu wannan ra'ayin kuma matsala ce ta fi kyau sa'idu alai khilaf wal maridu li faribatin haka mara lafiya wanda bai iya taba ruwa yana iya taimama sallar farilla au nafilatin ko sallar nafila ya ce wai tayammamul hadiru sahi mazauni gida mai lafiya yana taimama lil fara'id ga sallar farilla idan khafa khuruj waqtiha idan ya ji tsoron fitar lokacinta wala ya tayammamul hadiru sahi mazauni gida mai lafiya ba baya taimama linafilatin ga sallar nafila kana lafiya kalau kana zaman gida unguwarku ku don ɗaya babu ruwa kace bai kai nafila kai taimama kai sallar nafila a ka je ka nemo ruwa saboda mai sau da sallar nafila lokacin ta bai fita in baka samu yin nafila ba bayan azhar yi bayan la'asar kai kai bai ka yi azhar bayan azhar ku kai bayan magari ba a nafila bayan la'asar yace wala jumu'atin haka baya sallan timma ya sallar jumu'a wala janazatin baya taimama ya sallar janaiza illa idza ta'ayyanat alaihi aljanazatu sai in jana'iza ta ta'ayyana ta wajaba gare shi mun faɗi take ta'ayyana gare shi baban shi ya rasu a shi dai iya sallar jana'iza wurin a mamace wasiya cewa yi mai sallar jana'iza wannan duk ana yi wa fara'idu tayammum farillan taimama anniyatu niyya sa'idu da bagiri a tsahiru mai tsarki wa masul wajihi da shafa fuska wa masul yadaini da shafa hannuwa ilal ku'aini zuwa ga ku'i zuwa ga wuyan hannu wa darbatul ardil ula da bugu ƙasa na farko wal faru da gaggautawa wa dukhulul waqti da yin taimama bayan lokaci ya shiga wattisaluhu bis salati da sada taimamar da sallah wasa'idu abin da ake cewa bagire wajen da ake taimama shine huwa turabu turbaya ƙasa ƙasa turaya wanda za a a sheƙa ta bi iska irin kamar yashi ƙasa wa da ungu ko tubali bricks wani abu za gani ƙasa ne amma ga ya kamar dutse amma ƙasa ne yana ɓungu ana ana cimma da ɓungu wal hajaru da dutse kowa ya san dutse wasalju da kankara mun yi bayani shi ne wani zai wanda giman gaji kankara eh kankara saboda wani gari kankara ne da ƙasa gare ku nan to ya fara suno wani gari baya narkewa suno suno ko ina ya cika waje don ka ana iya taimama akan suno wal khabkhabu da tabo yanzu irin wanda ke kwaɓin laka caɓo ko wanda ke wurin da ake wanda ke cikin gonar shinkafa kila duk caɓo ne ko ina gonar shinkafa irin manyan gonar shinkafa nan da akshin shinkafa nisa ya kasance irin wata thailand ce ita ma da kanta ya kasance kilomita biyar kilomita biyar kilomita biyar gona babba ko ina mutum yana cikin duk cabo ne lokacin sallah ya yi sai ya taba cabon kawai sai ya yi taimama wani hawi zalika da abin da ya kama da wannan ya ce wala ya juzu bil jisil matbuhi ba ya halatta da ƙasa da aka dafa siminti da aka dafa ba ya halatta siminti mutum ya taimama da siminti ce a siminti kamar ƙasa ne tunda an ce ana yi da yashi ana yi da ɓungu ana yi da cabo a wannan an ga an dafa shi ba a yi da shi Walhasiri ba a yi da tabarma a ɗauki tabarmar abinda ƙasa a yi ƙasa ce bungu ne dutse ne ko menene wal ko katako ko itace duk ba a yi walhashishi ko ko ciyawa wani wihi da wani abin da ya kama da haka wa rukhisa lil maridi an yi rangwame ga mara lafiya fi ha'itil hajari da ginan laka gina dutse ya buga ta ya yi taimama wa da ɓungule na kome ya samu ma bungulin gina ne ya bungulo ya faɗo kawai ya yi da shi bungu kenan in lam wilan munawilan rahu in bai samu wani zai ɗauko mai ba saɓani ne mara lafiya ne yana zaune ba kowa ke da ɗan jinya ba ɗan jinya ma gata ne ba ka si ya yi amfani da ya yi sallah in dai ba a bari sallah ta wuce ana za mu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafin mu assalamu alaikum